But in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 hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 31 ga watan biyar shekara ta 2017 a wannan makaranta ta tafsiri ta ƙur'ani na ramadan da muke a masallacin sahaba da ke kundila a jiya in ba a manta ba mun tsaya ne akan aya ta 200 da sattin daidai a cikin suratul baqara a yau za mu ɗora kan aya ta ɗaya, insha Allah alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يباعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم الله ملوكك يتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله kwatankwacin waɗannan da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah ka matsale habbatin kamar kwatankwacin ƙwaya ce ambata saba sanabila wanda mai ita shuka ƙwaya ɗaya sai ta fitar da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha lallai Allah yana riɓanya ma wanda ya so fiye da wancan riɓin da aka faɗi a baya wallahu wasi'un alim kuma lallai Allah ma'abucin yalwa ne kuma ma'abucin ilimi ne wannan aya malamai suka ce Allah yana mana bayani ne akan falala da girma da gwabi da ninkin baninki da Allah ke ba mai ciyarwa mai ci da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah sun ce ayar tana magana ne kaɗai akan ciyarwa domin ɗaukaka addinin Allah banda sauran ciyarwa wasu kuma suna ganin a ayan nan amma ce duk da an ce fi sabilillah idu eh, abin da ka ciyar inda dan Allah ne to lallai Allah zai baka lada amma wanda suka ce daban ce tana magana kan fi sabilillah sauran ayyuka da bawa yakan yi na lada ladan su yana farawa ne daga goma kowace hasana tana da asharatu amsaliha to amma aiki na fi sabilillah ɗaukaka addinin Allah taimaka ma addini ya bunƙasa ya ɗaukaka ya zauna da gindinsa ya riƙa cara a ban ƙasa to wannan mai wannan aikin shi daga inda ake fara ba shi lada shine a ya shi sau ɗari bakwai kun fahimta da kyau shine misalin da aka yi mana a nan daga ɗari bakwai kamar ka ce za ka ba da dubu ɗaya a baka dubu ɗari bakwai na ga ya an fahimci misalin kun san da kuɗi an fi ganewa ko an magana lada lada lada da yawa ba a fahimci mai lada ba shi ko lada ya fi duniya nan da abin da ke cikinta to a ce za ka ba da dubu ɗaya fi sabilillah domin addinin Allah ya ɗaukaka domin addinin Allah ya sami gindin zama to wannan dubu ɗayan za a ninka maka ita na abin da za a baka ta so ɗari bakwai Shi ne Allah ya yi misali da abin da mutane suka sani shi ƙur'ani da zancen Allah yana yin sani saboda yadda hankali zai kama duk manomi ya san abin da ake kira da wato ainihin zangarniya ko kuma ƙwaya ta dawa da za ka shuka in ka shuka ta za ta iya fitar da 'ya'ya kila ita ƙwaya ɗaya 'ya'ya shida kaga sun zama nawa kenan bakwai to in ka gyara ta ce sama za ta iya fitar da zangarniya guda bakwai kenan a cikin kowace zangarniya a ƙaddara tana da ƙwaya ɗari to kaga ɗari so bakwai ya zama nawa kenan ɗari bakwai to wannan abin da mutane suka sani kenan na zahiri sai Allah ya buga misali da shi dan a gane shine Allah ke cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kwatankwacin ladan waɗannan da suke ce da dukiyoyinsu fi sabilillah domin addinin Allah ya ɗaukaka shine ake cewa bisa tafarkin Allah fi sabilillah sai an gane da kyau sai Allah ce ka masali habbatin ambatar saba a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba kamar kwatankwacin manomi ne da ya saka kwaya ɗaya ya binne cikin ƙasa ta fitar da wato ɗaya har guda bakwai ko mu ce shida da ita ɗin asalin uwar sannan te sama ya gyara ta sannan kowace wato sanda ta kara ta fitar da zangarniya ɗaya zangarniya kuma tana ɗauke da ƙwaya ɗari to shine kagan ka haɗa ya zama ɗari bakwai kenan kun gane da kyau to haka kwatankwacin abin da Allah ke ninka ma wanda ya ce fi sabilillah an fahimta wani ya ce to yanzu ina cewa fi sabilillah babu jihadi ai kila wani ya faɗi haka ko ina jihadi ina runduna ta musulmi ina ta kafirai ina ciyarwa fi sabilillah waye gaya maka har yau har gobe akwai ciyarwa fi sabilillah duk abin da za a ɗauka a bayar domin addinin Allah ya ɗaukaka domin addinin Allah ya sami gata domin a karantar da addinin Allah mutane su san shi wannan yana ƙarƙashin fi sabilillah Allah ya ji kamala Abubakar gumi shi ya da ma wato fassara ya ce ai fi sabilillah a yau irin gwamnatocinmu na Najeriya da addinin musulunci ba wato bai da daraja a wurinsu ƙasa ce da ta ce ba ruwanta da wani addini to a wannan lokaci musulmi dole ne su su tsaya su fitar da dukiyarsu don su gina addinin su kinan ka fitar da dukiyarka a gina makaranta don 'ya'yan musulmi su karanta ƙur'ani su karanta sunna su san maganan magabata mala ya ce yana cikin fi sabilillah ka fitar da dukiyarka a wurin da ba masallaci da musulmi za su yi sallah haka suke kara zibi ba za su iya yi ba a gina masallaci ya ce yana cikin fi sabilillah duk wani abu da za a yi addini ya ɗaukaka yau ka ɗauki kwanan nan aka shiga wajen neja ɗin nan aka yi wata da'awa sama da mutum ɗari da hamsin suka musulunta yanzu kaga a nan a ce ka ɗauki mutum kamar biyu uku su je su zauna wannan wurin aƙalla su wata ɗaya su koya masu fatiha su koya masu sallah yadda ake ta aikace su koya masu yadda za su yi abubuwa na farko-farko na musulunci ka cire dukiyarka ka bari ina jin ai fi sabilillahi ko ba fi sabilillahi bane wanda za su shiga area siyo da awar su a zuba ma motar mai a gyara ta a je da suka tafi makon da suka je ma abin nan kafewa ce motar da suka fita kamar za su cicibe ta da kira ka fita da ita to kaga irin wannan dai yana cikin fi sabilillah mutane na nan suna fama da jahilci wasu talauci ka sai littattafai a karanta da za a gane addini Ina cikin fi sabilillah hanyoyin fi sabilillah yan uwa suna da faɗin gaske yau wani ɗalibin za ka yana da ƙwaƙwalwa amma talaka ne ba zai iya biyan kuɗin makaranta ba ba zai iya sayan littattafai ba kai ka saya ka ba shi dina cikin me fi sabilillah ka biya mai school fees yayi karatu don ya haddace qur'ani ya haddace sunna ya haddace ilimi ya karanta abubuwa na rayuwa da musulmi suke bukata ba sai sun nemo arna ba sun masu duk yana cikin fi sabilillah ashe kaga wannan kalmar masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin abbatat saba sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba har yau tana nan tana aiki Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah fa yana nan nan kama wanda ya so fiye da wancan 700 din kar ka ji da an ce ka bada dubu 1,000, za a baka dubu 700 kai mamaki Allah sai ya ninninka maka fiye da wannan ɗari bakwai ɗin domin ladan nashi ne shi ma abucin falala ne shi ma abucin kyauta ne da baiwa an gane da kyau shi yasa ƙur'ani yan uwa ba abin da za mu karanta mu sami natsuwa da kwanciyar hankali sama da ƙur'ani komai na ciki yau da muna daurewa muna cire wani abu wani percentage cikin abin da Allah ke bamu mu ce wannan fi sabilillahi ne aikin Allah kawai muke so a yi da shi wancan yayi wance kowa gwargwadon sa, ku ga yadda musulunci zai sami gata to amma ina irin kila wannan ladan ne ba a fahimta ba wannan gara ce ko ba a karanta ba ko kuma an karanta mu ce ba fahimta ba wallahu wasu'un alim Allah ma abucin yalwa ne dan ji zai ninninka ka kai mamaki shi ma abucin yalwa ne sannan kuma alimun masani ne game da wanda suke ci da dukiyoyinsu fi sabilillah da kuma waɗanda suke riƙewa wata rana a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ingantaccen hadisi yake cewa wani mutum ya zo ya ba da sadakar raƙumarsa tare da akalanta ga manzo sallam ya ce ga ta nan sadaka ce kun san shi annabi baya cin sadaka sai dai a kawo mai kayan sadaka saboda al'umma musulmi da aikin musulunci ya ce ga ta nan na kawo sadaka ce ya rasulallah fi sabilillah sai manzo sallam ya karɓa ya ce wato ainihin sai yake ce mai wato lata'ati na yawmal qiyamati bi sab'ati naqatin mahdumatin wannan raƙuma da ka kawo yanzu kwaya ɗaya to gobe kiyama za ta zo a matsayin raƙuma ɗari bakwai kuma dukkansu da akalolinsu kowace da akalatta haka za su zo gobe kiyama guda ɗari bakwai annabi yana fassara waccan aya kenan tafsirul qur'ani bi sunna kenan ga abin da Allah ya faɗi shi ma ya kawo raƙumarsa fi sabilillah saboda haka annabi ya ce to gobe kiyama raƙumarka za ta zo su guda ɗari bakwai za su zo maka da akalansu sakamakon ladan ka kenan to kaga duk wannan kusanto da abin da hankali zai fahimta ni, gobe kiyama ba aljanna za a shiga ba ko kaga za a ba shi lada ninkin ba ninki ladan da zai kai shi gidan aljanna an fahimta da kyau wannan haka al'amarin yake yan uwa har yau har gobe ku duba azumi a wani hadisi shi ma ingantacce dai na abdullahi dan mas'ud wanzu a wato ainihin a wannan hadisin manzo sallallahu yake cewa inna Allah ja'ala hasanata ibnu adam ila ashara amsalha wato Allah mabuwayi da ɗaukaka ya sanya aikin ɗan adam kowace hasana ɗaya ta ɗan adam za ta zama ila ashar amsaliha kwatankwacin goma ce irin ta ma'ana lada da Allah ke ba ɗan adam baya bai fara mai da kwaya ɗaya sai dai daga goma aikin ɗan adam na lada na alkhairi da zai a bashi hasana to ana fara mashi ne da ashar amsaliha Saɓanin mutum ya ba daidai ba bai tuba ba za a rubuta mashi a ne kwaya ɗaya ka wata rahama da tausayi na ubangiji amma wasu su dinga saɓan su dinga saɓan har sai saban yi nauyi cikin um, um, wato mizani ya rinjaye su an tura su ta Allah ya tsare a wannan hadisi manzo sallam yake cewa daga wato ninki goma za a fara masa sannan daga nan ila sab'umi'ati har zuwa kuma ninki ɗari 700 aga hadisi yana da fassara mana wancan kenan sai annabi ya ce illa sau sai azumi shi kam wa saumuli wannan shi azumi nawa ne wa ana ajizi bihi ni zan sakan ka da shi wa lisa'imi farhatani mai azumi yana da ababen farin ciki guda biyu farahatun inda iftare farin ciki na farko yayin buɗe bakinsa wa yau yawmal kiyama ɗaya farin cikin kuma gobe kiyama ranar da za a ce ga kofa nan ta masu azumi ce ta aljanna ku zo ku shiga to ka duba wannan hadisi shi kuma azumi wata falala ta daban da Allah ya bashi yace a saumuli wa ana ajizi bihi ma'ana shi ba yi cikin maganar za a baka ashara amsaliha ba yi cikin za a ce za a baka sabu'u mi'atin eh za a ninka maka shi zuwa ɗari bakwai. a'a Allah ne kaɗai ya san abin da zai baka shi ma wannan fikihun kila ba ku fahimce shi ba ko a zo ana raba kuɗi a masallacin nan an masu kuɗin gora dubu goma goma za a ba kowa ko amma watakila a kai har a ce a bada 700-700 ko kage kowa da ya san kyautar ba za ta wuce wannan ba amma sai a ce ga wani abu shi wanda ya wannan abin shi kam mai ba da wancan kuɗi shi ya san abin da zai bashi mai kuɗin ne fa ba wai mara kuɗi bane. mai tiriliyan ne kar ce kila dubai ne kila za su ƙari yau ba tiriliya yake hange ba to ai abin da ke wurin Allah yan uwa ba tiriliyan bane sai ya ce azumi na shi ne kuma shi zai ba da lada dan Allah ya kuke sawara wani abu Na shi ne kuma shi zai ba da ladan ba magana cewa shi kawai kamfata za a yi a baka inda kai dan Allah wannan duka abubuwa Allah yana mana su ne dan ya mana rahama ya samu aljanna shi ba wai dan a'a ka sha wahala azumi ai azumi yana ma daga cikin abubuwan da akwai bukatar ka yi shi ko ba a ce kai ba ya kamata ka rika azumi domin gyara lafiyar ka, ko ba ku ga arna da ba sa azumi su a ce ka dan rika daga cin abinci daga kaza zuwa awa kaza ko ba ka suke bane to kai musulmi sai aka ce kai azumi ka sami lafiya ka sami karfi na'urorinka da suke aikin narkar da abinci su masu ɗan huta in yi so daga ba su ji daɗin aiki ko sannan kuma a zo a baka ladan da ba a san iyakacin hisse mai ladan kawai Allah ka ba mu ladan azumin mu Allah ka sa mu dace mai Allah ya ce aya ta gaba الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا فإذا لهم أجرهم عند ربهم نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم تو الحمد لله كافي مفسر wannan aya akwai babban malamin mu chief imam na wannan masallaci wannan mun yi bayani ya tafi wata ƙasa wato ya bar ƙasarsa ba don komai ba sai don da'awa da isar da saƙo da ilmantarwa da karantarwa to ya bugo yanzu domin ya gaida ku kuma ya ji halin da muke ciki shi ma mu ji halin da yake ciki akarmakallah assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya mashayikh jama'a alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum malam suna ansawa yaya Amerika? alhamdulillah ya tafsiri ya eh alhamdulillah mun fara karatu alhamdulillah yanzu ma muna cikin karatun ka amin amin malam amin amin ne muku addu'a Allah ya muku albarka Allah kuma ya ba mu dacewa da tofiki kan ayyukan da muke eh, su ma suna cewa malam Allah ya ƙara jagora Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa eh masha Allah su ma suna isar da gaisuwarsu da su gare ka Allah ya ƙara jagora kuma ya ƙara lafiya kuma ya ƙara juriya ya ƙara wato ba da ikon dagewa wajen wannan aiki na da'awa eh, ah. to alhamdulillah mala yana cewa yana ganin ci gaba a can america fiye da yadda ake zato ciki alhamdulillah na'am na mu to allahu akbar <laughs> mala yana cewa mu karfe goma na dare da rabi nan sannan su suke fara tafsiri <laughs> to wannan shi na abinda bahaushe ke ci Allah ɗaya gari ban ba eh, amin amin da zai tim khairan barakallahu fikum muwaffaqin insha Allah barakallahu fikum alhamdulillah sha Allah to alhamdulillah yan sun ji gaisuwa daga malam saboda ƙara kulla zumunci da kuma jin cewa duka zuciya ɗaya manufa ɗaya manhaji ɗaya Allah ya sa kuma ya zama wato aljanna ɗaya Allah ya tara mu a gidan aljanna Allah ya tara mu a gidan aljanna wannan ayyuka da muke duka Allah ya sa su zama sababin shigan mu aljanna na'am ka karanta Allah fi kuna ko zuwa karshen ina ka karanta na'am to Allah madaukaki yake cewa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah waɗannan da suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah sun la yutbi'una ma faƙo sannan ba sa bibiyan da abin da suka ciyar ɗin mannan wala azan wato ba sa bibiyan shi da gori ko kuma wani abu na cutarwa an fahimci saƙon waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah sannan bayan sun ciyar ba sa bibiyan ciyarwar da gori ko kuma cutarwar wato wanda aka ciyar ɗin a cutar da shi da wata magana mara daɗi sai Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su nan gaba ga ubangijin su gobe kiyama wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba su da wani tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba wannan aya ita ma muka duba tana kama da irin ta baya magana ne kan infaki tun daga waccan aya za mu ɗau ayoyi da yawa za mu jana ta magana an fiƙo ko wallazina ka duk magana infaki infaki infaki tun daga nan yana da kyau ka ɗau alƙalaminka ka rubuta ko ka sa a ƙwaƙwalwarka ciyarwa da Allah ke ta maimaita ta a cikin alƙur'ani wai ba wata hikima ka ciyar ku ciyar ku ciyar har a wani wurin ma ya ce daga abin da muka baku ko daga abin da muka azurta ku da shi asalin abin ba naka bane aka baka wanda ya baka ya ce ka bayar shi fa ya san abin da ya baka ba fa za ka yi mai kwanja ba idan ka ce dubu goma ya san dubu goma ya baka ko kuma miliyan ɗaya baka kun fahimta da kyau allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala sannan ba su bibi abin da suka ciyar da gori ba wasu sukan ciyar su taimaka ma wani da dukiya wajen kasuwanci ko wajen warware wata matsala ko wajen ciyar da abinci ko ga sana abubuwa da yawa ko ɗaukar nauyin karatu da sauransu to amma kuma daga baya sai su zame ladansu sai su rushe ladansu sai su rika gori suna ba mu muka yi mai kaza ba ba mu muka yi ɗaga shi ba ba mu muka kai shi wuri kaza ba ba mu muka sa ka ɗauke shi aikin ba ba ba dai ga ta iri iri da ba shi ne ba haka yake ba da kaza nan yake da mashin yake tafiya yana hayaki yau kuma yana Kuka ga gori ne wannan kuma kai gori ka rushe ladanka ba mashin ba ko a kafa yake tafiya ya zo kuma yana tafiya a inda yake tafiya duk wannan abu ne na Allah da aka rubuta mai tun yana cikin mahaifiyarsa duk wani da ka gani da wani abu kar yi tsammanin kai yanka ne yi ne na Allah abu ne da aka riga aka rubuta lokacin shi ke abin ke ta faruwa kawai to shi yasa kar ka ciyar ka taimaka ma wani da abin da Allah ya sa ka taimaka ka zo ka zo kaladanka ka zoɓe shi ta ɓangaren yi masa gori da goranta masa da gaya masa magana da bata dace ba shine wala azan ko ka ba mutum bayan ka bashin kuma ka zo ka bibi wannan da magana mara daɗi ka gaya mai bakan magana ka ce ka bashi kuma ka faɗa mai magana da kila gara ma baka bashi ba to duk waɗannan abubuwa guda biyu an ce sun ciyar amma ba su yi waɗannan abubuwan ba sun la una ma an faƙo mannan wala azan Don Allah suka yi ko su zo suka yi abin da za su rushe ladansu ba to ga abin da Allah zai masu lahum ajruhum inda rabbihim ladan suna nan wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kinan da zaka ciyar sannan kuma wancan laifuka bi su faru ko wanda ka ciyar din kai mai gori ko kai mashi wani abu na cutarwa gaba ɗaya ladan ka babu shi kamar yadda za mu ji wasu ayin a nan gaba a ah, me Allah ya ce قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله ملوك كيسي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وتمغنى mai daɗi mai kyau shine ƙaunin ma'aruf maganin da za ka gaya mutum mai daɗi wa magfiratun da gafara ma'ana kai suturce shi kai mashi abuwa kan wani abu khairun shi yafi amfani yafi alkhairi min sadakatin daga wata sadaka da za ka zaka shi yatba'uha azan kuma daga baya ka bibiye ta da cutarwa mutum ne da kai mashi ka zo kai ta mashi gori kana gaya mai to gara ma ka kyale kawai domin in ba za ka yi ba gara ka ce ka yi haƙuri Allah ya baka haƙuri Allah ya sare maka kaga ƙaulun ma'aruf ne kun gane da kyau shi ya fi da ka zo kai mashi sannan kuma ka zo kai masa gori ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi muslim wato ainihin hadisin abizar ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun la yukallimuhum yawmal qiyama mutane uku Allah ba zai musu magana ba gobe kiyama bayan ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi annabi sai ce almannanu mimma aɗa shine mai gori game da abin da ya bayar ka bayar amma kuma sai gori gori gori gori ka bashi kayi gori to wannan yana cikin wancan hali Allah ya tsare mu na biyu wal musbil izarahu da wanda ke sakin tufafin sai ya wuce idan sawu musbil izaruhu matasan mu sai su saurara su ji da kyau sunna mai saukin aikata ba kwandala da zaka saka ko zaka saka kwandala ka bar wandan ka daidai wa daida bai zarfafe eh to inda tsawon yanzu ka ji wa'azi sai ka je ka ba tela naira wanda ya san shiga kenan ko sai ka bada naira ɗari ya yanke maka shi ya koma daidai eh shine wal musbilu annabi ce da mai sakin tufafinsa wato izarahu shi ma yana cikin wanda yake Allah ba zai mai magana ba ba zai kalle shi ba ko ba zai tsarkake kuma yana zaba mai raɗaɗi kaga sai mu ji da kyau masu izgilanci ga cewa masu ɗangalallen wandan nan Ka kaga ina ruwanka da duk wani izgilanci da za a yi maka inda dai abin da kai innan sunna ci, abin da kai umarni ne na manzo abin da kai kauce ma fushin Allah kai da azaba sai na ruwanka da duk mazargi mai zargi annabi ya ce tufafin mumini daga kwauri ne zuwa idan sawu nan tsakankanin daga ƙwauri zuwa idan sawu mana baya wucewa an ya sauka ƙasa da idan sawu kayi ba daidai ba kenan an gane da kyau na ukun shine wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib da wanda ke ciyar da hajar sadaran tsaran tsankarya. eh wallahi tallahi nawa ka sau wallahi dubu goma na sau kuma kila dubu biyar da sau nawa ka sau wallahi dubu ɗari kuma kila dubu hamsin wannan wallahin da ya yi da haka zai ta ci da jarin sai haɓaka bisa ƙarya yana rantsuwa rantsuwa ta ƙarya to shi ma zai shiga cikin wannan su ne su uku wanda Allah ba zai masu magana ba ba zai kalle su ba sannan ba zai masu tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi irin waɗannan hadisai da suna da babban firgici a cikinsu saboda haka duk abin da aka ce laifi ne irin wannan sai ka yi ƙoƙari ka san shi don ka guje shi shi yasa kun ga hadisin yadda ya zo da irin wannan siga ɗin to shine qaulun ma'arufin wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbauha adha wannan ayar ibnu kasir ya fassara da wancan hadisin kinan da ka je ka ba wani abu sannan kai mai gori gara ka hana shi ka ba shi hakuri fi sauƙi. gori ba shi da kyau yan uwa yana zubar da lada yana ɓata lada sannan kai ma ya zuba maka da mutuncinka domin kayi abu ka biyo kuma kana ma wanda kai mashin gori wanda abin da ake so in kai abu na alheri sadaka in damar ka ta baya hagun ma ka ta sani balle wani ya sani balle haka je ka gaya ma wani na yi mashi kaza na yi mashi kaza menene amfanin wannan ya saba ma shari'a Allah ya tsare mu da waɗannan ɗabi'u na gori da faɗin maganganu na cutarwa ga wani dan kai mashi wani abu ko kuma dan kuma masa wani abu me Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى kakku ɓata sadaƙoƙinku da gori da cutarwa eh ka ba da sadaka kuma ka bi ta kana ma wanda ka ba gori ko kuma kana gaya mai magana ta cutarwa kar ku yi wannan haka Allah ya ce muminai kallazi yunfiqu malahu ri'a annas kamar wannan da shi ma yake siyar da dukiyarsa ne domin mutane su gani ri'a annasi dan mutane su gani wala yu'minu billahi wal yawmil akhir baya imani da Allah kuma baya imani da ranar lahira fa masaluhu ka masali safawanin wacan da irin aikinsa da ya yi annabi Allah zai buga mana misali da wanda yake a hankalce za ka gane Allah ya ce kamar safawa ne kamar kwatankwacin wata kamfa ce wasu na cewa fa wasu ce kamfa irin katon dutsen nan malalan dutse wasu ce falalan dutse wanda kila daga nan sai ya kai bakin titi ko gaba ma ita ake ce ma kamfa to kamar irin wannan dutse ne shine safwa wato ainihin a kamasali safawanin alaihi turabun kamar irin wannan falalan dutsen ne wanda a kan shi akwai ƙasa ko ka ce akwai turɓaya ba saba huwa bilun sai mamakon ruwa ya zo ya sami wannan turɓayar ko ƙasar fataraka salda ya wanke ta tas wannan ƙasa wannan dutsen ya zama fayau ba komai a kan shi kun gane misalin la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu za su zama ba su da ikon samun komai akan abin da suka aikata wato suka tsorurta kenan wallahu la yahdi alqawmal kafirin lallai Allah baya shiryar da mutane kafirai to watakila wasu ba za su fahimci wannan misalin ba musamman wanda kila ba su rayu a ƙauyuka ba ana cikin birni tun da kake baka taba ganin dutsen ba ma sannan a buga maka wannan misalin gila ruwa in ya zo kana cikin ɗaka baka san irin yadda ruwa ke wanke ƙasa ba abin da ake so a nuna ma kamar yanzu ka ɗauka wani tayil ne da aka yi sai aka kawo wata ƙasa aka zuba a kai kuma tayil ɗin nan yadda yake an yi shi yadda duk sloping ɗin shi ruwa ta ko ina zai gangare ya tafi kuna fahimta da kyau sai a zo a zuba wani yashi akan wannan tayil ɗin sai a sako masa ruwa daga sama mamako domin wabin ruwan da yake mamako ruwa shaki kira wabi da larabci sai a to anan sai sai ka sako mai wani fayam na ruwa wannan kasar da ka zuba ko yashin da ka zuba akan tayil ka sako wani faya wato wato irin irin abin din na ruwa tiyo ka sakan mashi ya kake gani ka sami 'yan mintuna kana fesa mashi yi minti goma wannan yashin zai zauna kan tayil din zai tafi ko zai zauna to haka Allah ya kwatanta wanda yake ciyarwa ya bi ciyarwarsa da goyi wanda zai ciyar ya bi ciyarwarsa da cutar da wanda ya bayar din da wanda zai ce da dukiyar shari'a kawai don a ce yayi duk wani abu da za a yi a ɓoye a taimaka ma a gini da ba a'a sai dai dan a ce an yi mu muka yi mu muka yi kazariya nan. to kwacin waɗannan shine Allah ya buga mana misali da abin da muka sani a ce ga wannan wuri ɗin faƙo ne a kawo ƙasa a zuba ma makon ruwa ya zo dan Allah ƙasa za ta zauna to haka shi ma in ɗaya ƙasan nan za ta zauna to zai sami wani abu a wurin Allah na lada ba komai ya tafi bai da komai a wurin shi malam ya ce misalin irin wannan wato ana buga mana ne misali yadda hankalinmu zai kama yadda za mu fahimci yadda ƙwar'ani yake magana da ɗan adam a bisa wasu ɗabi'u da ya sani na shi haka za mu ci jin misali yanzu a nan gaba ana magana magana infaki ciyar da dukiya yana da wahala ko yau kana da dubu ɗari ka cire dubu goma ka bayar ai akwai zafi to ka bayar amma kuma dan a ce ka yi shi kenan ka da lada auren Allah an gane da kyau ka ɗauki nauyin karatun yaro har zuwa university ya gama har ya fara aiki sai kuma ka zo kana gori ba ni na biya mai scholarship ba ba mu muka ɗau nauyin karatun nashi ba ai ba mu muka sa duk wannan maganar da kake kana ta rushe ladan ka ne ladan ka ne ke ta tafiya kawai hasara kake ai indan Allah kai bai ma kamata kai a ji a bakinka ba wani can in ya sani shi ya bada labari ai alhaji wani mutumin kirki shi ke ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan talakawa shi ke taimaka ma kaza shi ke taimaka ma kaza haka za a yi ta bada labari ba kai za ka bayar ba amma kai ka je kana ta faɗi to kwacin haka shi aka buga mana misali a nan wurin shine Allah maɗaukaki yake cewa fatarakahu saldan dan sai ya bar shi wato tas wannan kamfan babu komai a ta kenan la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu da su masu gori da masu cutarwa in sun bayar da masu riya dukkan su sai Allah ya jam'in sai ce la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu ba za su ba su da ikon samun komai na cikin abin da suka tsoruta sunan suna jin sun baya sun kaza sun kaza amma duk dan a faɗi ko dan a sani ko dan aji ko suna ta wanda suka yi gori, to Allah ya ce ba su da komai na lada gobe kiyama Allah ya tsare mu wallahu la yahdi al kafirin lallai Allah wato baya shirye da mutane waɗanda suke kafirai a wannan ayar sai aka cika da ita kamar ga maganar da ake kuma sai aka cika da cewa wallahu la yahdi al kafirin ma'ana kamar aiki na gori da aiki na cutarwa da riya galibi aiki ne na wanda ba san addini ba kafiri shine ke yin abu ya tafaɗi amma musulmi baya wannan ɗabi'u ne ko da mai su ba su kai shi ga kafirci ba to lallai suna kama da masu aikin kafirci su ne kafirai shi yasa sai Allah ya ce wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai Allah ya tsare mu na'am ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم نعم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين نعم فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نعم waccan aya wallahu la yahdil qaumal wani cikin malamai ya ƙara fassara ta da cewa Allah ba baya shiryar da mutanen da suke kafirai in kafirai suna cikin kafircin su to ba wani abu da za su yi ka ga alamar shirya cikin abin shi yasa sai su yi tuka da warwara a cikin ayyukansu ko maganganunsu kuma kafiran kowane zamani da kuma kafiran kowane wuri an gane da kyau yanzu mu dauki kafiri na yanzu shugaban amerika nan ya magana kafin lokacin zaɓe ya ce in ya ci zaɓe me ya ce zai yi to yanzu da ya ci zaɓen ya yi tuka da warwara ya ce zai hana musulmi shiga ƙasar shi na ƙasar ma za a kore su ya iya hakan kaga tuƙa da warwara sai a rika magana yau gobe sai waccan ta warware waccan to wannan da al'amarin kafiri kenan saboda shi ba shi da wani haske da yake gadin din shi zuwa ga daidai kai musulmi banda hankalin da Allah ya baka shi ma kafirin ya bashi kuka daidai a nan to an fifita ka da haske na wahayi na ƙur'anin nan da aka sauka ma manzo wannan ƙur'ani shi ke haska maka kake daɗa gane ga daidai ga abin da ba daidai ba kuna ganewa da kyau amma wanda yake matsayin kafiri shi bai samun wannan shi yasa Allah ya ce wallahu la yahdil qaumal kafiri aya mu ta gaba wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wato kwatankwacin waɗannan da suke ciye da dukiyoyinsu ibtigha'a mardatillah su kuma domin neman yardar Allah wa tasbitan min anfusihim kuma suna masu tabbatar da imani da ladan da za su samu a wurin Allah gobe kiyama su kuma kamar jannatin birabawatin asaba hawa bilun su kuma kamar kwatankwacin wata gona ce wani lambu ne birabawa wanda aka samar da shi akan wata ƙasa lafiyayya wasu kan fassara ta da jigawa ƙasa mai laushi ƙasa mai kyau wacce take ruwa mai yawa da ruwa kaɗan kaɗaɗɗi yana isa ta ta bada amfani to kwatankwacin wanda suke ciye da dukiyoyinsu domin neman yardar Allah ba don riya ba ba don su boli ba kuna ganewa kishiyoyin na ɗazu da muka ji kenan to su kuma za a buga mana misali na hankali musamman ga wanda suke harkar noma sai Allah ya ce ka masali jannatin bi rabawatin kamar misalin wata gona ce da take akan wata ƙasa jigawa mai kyau a saba hawa bilun ita ma mamakon ruwa ya same ta fa'atat ukula haifai sai ta rika bada amfanin ta har riɓi biyu ko kuma sau biyu ma'ana za a shuka a girbe a sake shukawa a girbe saɓanin sauran wurare in shi wurin saboda kyan shi yana ba da amfani har so biyu ninki biyu fa illan yusibu hawa bilun idan waccan ƙasa rabawa ɗin ta sami mamakon ruwa ba fatal sai wanda yake kaɗan ka ce yayyafi kenan to duk da haka dai za ta ba da amfani ba za a rasa ba gaba ɗaya kamar wadda in ba ita ba in wani wuri ne ba za a sami komai ba kuna ganewa da kyau wallahu bima ta'maluna basir lallai Allah game da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne to mu dawo mu daɗa ta halilin ayan nan don mu haɗa ta da ta baya mu gani duk fa ana gaya mana ne ka san ina za ka zaɓa ina za ka tsinci kanka ya kake yanzu ko kuma nan gaba ya kake so ka zama su dai waɗancan masu yi don riya don gori su waye mun ji ba su da komai na lada wahala suke aka buga mana misali da hankali to nan ma sai aka sake buga misali din can ruwa ya zuba mamako kan kamfa dutse ya tafi da ƙasar da take kai balle ka ce za ka shuka wani abu a kanta kuna ganiya nan kuma sai su kuma su, wanda suke ci da dukiyarsu don neman yardar Allah ba dan wani ya ce na gode ba ba dan a ce madalla ba to su kuma kwatankwacin wata ƙasa ce rabawa kenan. wacce take wannan idan ta sami mamakon ruwa ya ishe ta to za ta ba da amfani hannun ki biyu in ka ɗauka kayan marmari ne za ka tsanka so biyu in da biyu ne zai yaya a tsanka ya sake a tsanka saɓanin wani wurin shi so ɗaya zai idan noma ne za ka shuka ka girbe ka sake shuka ka girbe saboda lafiyar ƙasar ya idan allah kenan ko sannan yadda yanayin ƙasar take idan ba ta sami ruwan can mamako ba sai ya yafi shi ma dai mai gonar ba zai rasa ba sai ya samu malamai suka ce abin da ake misali idan kana da shi da wato ka bari fi sabilillahi dan neman yadda Allah da yawa to za ka sami lada mai yawa idan wani abu Allah ya baka kaɗan ka bayar to shi ma dai sai an baka ladan kamar waccan gona da ta sami ruwa kaɗan ba ta hana mai ita amfani ba sai da ta samar da amfani mai ita ya samu ya girba kuna ganewa to haka kai ma indan Allah kake don neman yadda Allah kake duk sadda ka ɗauka ka bayar da sadda ka samu da yawa kai a baka lada da yawa da sadda ka samu kaɗan kai a baka lada gwargwadon abin da kai ba za a ce dan ɗan kaɗan bane kai ba za a baka ba saboda me ka yi dan Allah to ka kwatanta man da wancan shi wanda ya ba dan Allah ba ba komai ruwa da ya sauka ya share ƙasar nan ko ruwa ya sauka gona ta fitar da amfani to kai ma abin da kai Allah zai baka lada ninkin ba ninki ko da kaɗan kai ba zai hana ka ba zai baka lada mm. haka malamai suka yi ta misali ƙarƙashin ayoyin nan don su nuna mana ga fa yadda Allah yake bayanin wato alƙur'aninsa game da bayansa su ko bayan ya rage nasu shine aka ce an yi bayanin komai ai da muka karanta ran nan la ikra fi din qad bayyana rushdu min al yanzu ka ji wannan ayoyi ai nan kuma ya bayyana gare ka ya rage naka kuma in zaka ciyar zaka ciyar dan Allah dan neman ya dala ko zaka ciyar dan a ce kai ko zaka ciyar dan gaba ka rika gori ai ya rage naka qad bayyana rushdu min al shiriya ta riga ta bayyana daga bata kun ga wannan ayar ita kuma abin da nuna mana na ta falalak kenan sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir lallai Allah masani ne wato game da wato mai gani ne game da duk abin da kuke aikata dan kun bayar da dukiyar ku kun ciyar dan shi dan neman yardar shi yana gani dama shi ya ba ku dukiyar mm. in kuma kun bayar dan a ce kun yi riya kenan ko dan ku goranta ma to diddai Allah yana gani wallahu bima ta'maluna basir saboda haka a wani hadisi ibnu kasir ya kawo karkashin ayan nan wanda kuma yana munasaba da halin da muke ciki shine ya fassara cewa man sama ramadana imanin wahtisaban wanda ya azumci wata ramadana yana mai imani da Allah ba kawai azumin game gari ba sannan wahtisaban yana mai neman lada wurin Allah sai aka ce gufira lahu ma kaddama min zambi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubinsa ay yu'minu anna allaha shara'ahu ya yi imani Allah ne ya shar'anta mai wannan azumin sannan kuma wa ya tasibu inda Allahi thawaba kuma yana neman ladan azumin da yake a wurin Allah ba yake kawai dan si yaro ne karkashin wani an zo shan ruwa za a sha da shi ka a ce bai azumi ba kuna ganewa da ke a'a yi yake dan Allah ku kaga wannan hadisin shi ya kawo ya daɗa fassara waccan aya ɗin don mu daɗa fahimtar wato ainihin yadda al'amarin yake kuma sannan waccan ƙasa a can an kira ta dutse wanda ruwa ya sauka a kanta kan wannan ƙasar ko wannan ko za ka kira ta rabawa ita kuma ƙasa wacce take mai kyau wacce ta ɗaga ba kwari ba inda ruwa zai taru ya lalata abincin ba kuma dutse ba inda ruwan zai gangare rabawa kenan ƙasa lafiyayyar ƙasa masu harkar noma da wanda suke karanta shi da wanda suka yi shi a matsayin sun yi sun gwada sun san mecece ƙasa rabawa za ka ga mai ƙasa lafiyayya ya fi wancan samun amfani mai yawa tare da sun gyara tare kila ma sun sa taki iri ɗaya amma nashi zai fi kyau saboda lafiyayya ƙasa wannan ana so a nuna mana yi don Allah 'yan uwa in kai don Allah to wallahi Allah zai baka ladanka ninkin ba ninki kamar da muka ji a baya In can Allah ya sa mu dace me Allah ya ce ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min naqilin wa ta tajri min hal al-anhar hmm. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم الله ملوك كيتش أيود أحدكم أن تكون له جنة جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار شن yanzu ɗayanku yana يكسن تينا دوات yana تدبينو wata gona da inabi kuma ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin su shine tajrimin tatal anhar mm. ƙoramai na gudana ƙarƙashin wannan gonar lahu ha min kulli samarat a cikin gonar yana da dukkan dangogin nau'o'i na kayan marmari mm. wa hulki kibaru kwatsam sai girma ya same shi walahu zurriyatun du'afa kuma yana da yara 'yan ƙanana shi kuma ga tsufa ya zo mashi mm. fa asabaha isarun can sai wata guguwa ta iska ta zo ta riski wannan gona tashi wacce take ga dabino ga inabi ga kayan marmari gona ta haɗu ba abin da take jira sai dai a ta cin amfaninta shi kuma girma ya zo ga yara ƙanana iska ta taso ta sami wannan gona fi hinarun kuma a cikin iska akwai wuta ha ce iska ce ta guguwa da take ɗauke da wuta fahatarakat sai ta kona gonar gaba daya kazalika yubayyinu Allahu lakum al Haka nan, Allah maɗaukaki yake muku bayanin ayoyi wato wani misalai yadda za ku gane karara la'allakum tatafakkarun ko za ku yi cincincini ku gane ku tsaya ku nemi ko ku yi aiki aikin da za ku ci gajiyarsa nan ma wani misali ne aka buga mana in ga ne yadda yake tafiya ko sai a ta misalai akwai wata shekara muna karatu a madina muka tafi rin iskashin din nan aka kai mu gonakinsu na dabino inda suke noman dabino mutanen madina idan ka je ka ga gonakin to in ka ga dabino ashe ana cin shi a madina kamar abinda da ba za ka yi mamaki ba shi yasa ake karin magana cewa kamar wanda ya ɗauko kai ne ka zo da abu inda yake kamar ka ɗauko dabino ka kawo madina daga nan ka ɗau dabino ka kai madina wa za ka burge to dabinan su yadda yake uwa gaba ɗaya sai ka ce kaɗan yake fin bisan wannan wannan rufin abin nan ɗin ba wai irin dabino mu zankala zankalan nan ba haka yake ba dabino ne ƙarami sannan saman shi gaba ɗaya rufewa ke rinkif ƙasa kuma hesu shuka irin su kabeji su waye sannan wani wurin kuma a sa inabi ya tafi shi ma ya biya lullube ƙasa kuma ruwa ne sai dai ka ji tsuntsaye da mai suna ta kuka kawai linkin za ka ji kawai wani irin yanayi idan ka ga wannan gonakin nasu na dabino mutanen madina ka zo ka karanta ayan nan sai ka daɗa fahimtar misalin da allah ke so ya mabayi domin ka ga magana dabino ake mu ba mu ma san dabino ba nan a dabino da shi a jigawa amma tushe ɗaya can ɗaya can ɗaya can kaga ba za ka gane wannan misalin ba inabi in ma muna da shi ba ba irin wannan da yake linkibi ya haɗe ga tutocin shi kasa ko ina kawai suna yawo ba ba mu san irin wannan ba to a nan in ka gano ka karanta ayan nan sai ka daɗa fahimtar ta Allah ya ce a yawaddu ahadukum shin yanzu ɗayan ku yana guri ko ka ce yana fata an takuna lahu janna ya kasance yana da wata gona ko wani lambu eh? min nakhilin na dabinai nakhil jam'i ne na nakhla nakhla dabino kwaɗe kenan tushen dabino to nakhil yana da wato bishiyoyin dabino wanda suke sun yi linkif sun haɗe wa anabin kuma yana da wato binan inabi ko shi ma sannan tajiri min tatal anhar ƙoramai ruwa yana ta kwarara ƙarƙashi kenan sama linke ƙasa linke. to yana da shin ɗayan ku zai so yana da irin wannan gonar tashi ce kuna ganewa lahu fiha min kulli samara duk wasu kayan marmari akwai cikin gonar su da waye su lemo su burtukal su wannan waye ke tuffa komai ga sanan ɗayan ku zai su yana da irin wannan wa asaba hulkibaru kam sai kuma girma ya reni gonar ya haɗa ta komai ta haɗa za a fara cin gajiya shi kuma sai tsufa ya rafke shi sannan Allah ya ce wa lahu zuriya yana da zuriya ‘ya'ya kenan fa ‘yan ƙananan yara su ba su isa shi da ya kasa ci gaba da gyara gona su ba su taso da za su cikin oba su ci gaba ba ba su girma ba ƙanana ne har yau ci ma zaune ne he dai a kawo masu ci kuma yanzu ya tsufa gonar shi ta haɗu ga ta nan za a fara cin gajiyar ta amma fa a saba ha isarun dare ɗaya wata guguwa ta taso ta iska ta wuta kuna ganewa fi hinarun a cikin wannan iskar ta guguwa akwai wuta fatara ta zo gaba ɗaya ta ƙona gona shi yanzu ya tsufa ba zai iya sake kiretin ɗin wata gona ya iya ta ya shuka ta girma ta yi wannan 'ya'yan kuna ganewa tsufa ya rafke shi su kuma 'ya'yan yanzu ba za su iya abin nan ba ita kuma ta ƙone ta shi yanzu ba zai ci gajiyar wannan abin da ya samar ba sai Allah ya ce ka zalika yi bayyana lahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka Allah yake muku bayanin wato ayoyi ko za ku tantance ni me ake nufi da wannan bayani a wannan wurin akwai wata rana hadisi ne na abdullahi wato na umar dan khattab wato suka ce da da ya zo yake neman wannan ayar yake tambaye sabai yan uwansa wai ayar nan me ma'anarta Hmm? fi ma rauna hadhihi al-aya nazala wai wannan aya aya kuke ganin ta sauka ne yana tambaye su ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatin min nakhilin wa anabin qalu Allahu alam kace Allah dai shine masani ya khalifa da haka daga nan ainihin wato sai ya fusata fa ghadiba umaru sai ya fushi Faƙala qala sai ya ce qulu na alama aula na alam ku ce ko kun sani ma dai ko ba ku sani ba <laughs> ku fito fili ku gaya man gaskiya wai mai ayanan take nufi ne daga can faƙala ibn um, eh, wato ibn abbas dan abbas sai ya ce wato fi nafsi min hashai ya amiral mu'minin ya sarkin mu'mini ni akwai wani abu a raina da nake zato ko shi ayan nan Allah ke nufi da ita kuna ganewa faƙala umar sai umar ya ce ya muna akhi ko ya wato ya ya ibn akhi qul wala tahqir nafsak faɗi mana abin da ke ranka ya kai ɗan ɗan uwana kada wato ka wulaƙanta kanka wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu a sai ya ce ɗan abbas wato duriban masalan bi amali an buga wani misali ne na wani aiki aiki ne aka buga misali da shi ƙala umar sai umar ya ce ayyu amalin to wani aiki kenan qala ibnu abbasin abinda aka buga misali an buga misali ne lirajulin ghaniyin ya amalu bi da'atillah mutum ne mawadaci yana ta aiki aiki na da'a ga Allah summa ba'a Allahu lahu shaytan can ƙarshe kuma sai shaidan ya tur sai Allah ya sai Allah ya sallada kuma shaidan akan shi fa amila bil ma'asi sai ya daina ayyukan da'an can sanda da yake yaro yana ta ƙoƙari su ne shine kaza shine kaza har sai da kuma girma ya zo sai kuma shaidan ya zo ya samai sai ya daina waɗannan ayyuka na alkhairi sai kuma ya koma yana ta ayyukan sabo hatta a garaƙa amalahu har wannan ayyukan saɓon suka rushe duk wancan ayyukan nasa na gari kuna ganewa ya ce tuni abin da nake zaton wannan misalin ake so a mana ma'ana kai ne kai ta aiki tukuru ka gyara gonar ka yi wahala ta yi ta yi ga ta nan sadda za ka zo ka ci gajiya to kuma sai kuma gona sai ta kone babu to haka kana kayi aikin alkhairi tsufa ya zo sadda za ka ƙara komawa ga Allah ka ci gaba da ayyukan alkhairi mutuwa ta zo ta same ka kan imani da ake alkhairi sai kuma ka watsar sai kuma ka koma aikin sabo Allah ya tsare mu kwatsan kuma sai mutuwa ta zo ta same mutum wancan ayyuka na farko na gari aikin sabon ya rushe su yanzu kuma mutuwa ta zo ta riske wannan tsohon a yanayi na ayyukan sabo kaga wannan am aiki da ya na farko ina amfani shi shi yasa ake cewa al-ibratu bil khawatim abin la'akari mutum da me ya cika shi yasa kullum muke addu'a Allahumma ja'al akhira umrana khawatimahu Allahumma ja'al khaira umrana akhirahu wa khaira amalana yawma an nalqaka fi ya Allah ka sanya kyawawan ayyukanmu na ƙarshe kuma ka sanya mafi alkhairin rayuwarmu wacce za mu haɗu da kai lami lafiya ashe kun ga wannan misalin shi ma yana da ban tsoro kana ta aikin alkhairi da ƙuruciyarka da waye to kai ta yi kana roƙon Allah ya tabbatar da kai hatsufanka abina har mutuwarka shi yasa annabi yake addu'a ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika ku dubi fa annabi ba fa zai bar hanyar nan ba irin ƙarfin imanin shi baya sako amma yana sujada yana irin wannan addu'a din to ina gani ga kai mu ya kamata mu cewace irin waɗannan addu'o'i saboda tsoro da firgici na rayuwa kana kan aikin daidai kuma can tsufa ya zo ka shiga cikin rigingimu da ayyuka marasa kyau wanda 'yan ajali zai same ka kansa akwai haɗari akwai haɗari yasa dole mu yi ta mu nasiha da da faɗa ma kanmu da kanmu abin da bai dace ba ɗan shekara hamsin kai ka san da wahala kamar mai tota hamsin ɗin to kuma me za ka ta abin da bai dace ba ai kamata ya duk inda ake alkhairi nan kake da kame bakinka da shiga ayyukan alkhairi ba shiga rikici da cikin abubuwan da suke idan mutuwa ta sami mutum irin wannan abin akwai haɗari an fahimce ni wannan fa misali Allah ya buga mana don mu daɗa gane kinan ana so mu yi ta aiki har ƙarshen rayuwa shi ma saboda idan ƙarshen ya zo babu kyau mutuwa ta zo to da wannan ne za a yi la'akari babu wanda zai so a misalin nan a ce kana da yara ƙanana a duniyance kayi investment kai komai sadda yaran za su fara cin gajiyar abin a ce komai ya tafi ya lalace kai kuma kila kayi ritaya ka tsufa ba wasu abubuwan da zaka yi ga yara yan kanana kuma hanyoyin samun duk sun toshe zaka ji daɗi to ina ga lahira kuma ka gama tsufa ya zo kuma an tafi akan wani abu can na daban ba abin da ya dace ba to na kama an nuna man lokaci ko a wata aya can wannan ƙarshen ayoyin sai Allah ya ce wato kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat haka nan Allah yake muku bayanin ayoyi ku dubi misalai da aka ta buga mana misalin wanda ke riya da wanda ke wa ga yadda misali wanda ke dan Allah gana shi misali wanda shi kuma zai ta aiki karshe ya watsa ya koma aikin sabo shi kuma ga yadda abin zai zama mashi duk ba abin nan bane ayoyi ne da Allah ya saukar ba dan mu karanta su kawai mu ji ba mu wuce shi yasa a wata ayar ma Allah yake cewa tilkal amsalu nan ribu halin nasi wa ma yaqiluha illa alimuna Allah madaukaki ke cewa waɗancan misalai da duk ake buga mana wato ana buga su ne ga mutane ba fa mai hankalta su ya gane su ilal alimuna sai masana shi yasa ake kokari mu ta kokari mu dan yage abin da zamu yaga kafin mai kasancewa ta kasance ina nufin ilimi kenan tunda Allah ya ce illal alimuna sai masana su ne in an buga misali suke gane shi amma jahili sai a ce misalin ba zai gane ba Allah ka ba mu ilimi ilimi mai amfani tunda an nuna man lokaci ina ganin sai mu haƙura na yi tsammanin da za mu karanta aya nan ta gaba abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abin abinda kuma na kuskure Allah ya gafarta eh a gyara ba haka ta gyara sanar akwai gyara daga goma ne zuwa sha ɗaya za a ɗi ka gyara za a الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ana rabawa in a yara ne a ci alimna fi talib a manya abubakar siddiq a mata kuma khadijatun din koyi wannan haka malaman tarihi suke kawo na gaskiya ba zan iya rikya ba amma ka duba cikin littafai na tarihi 'ya'yan shi ne suna da yawan gaske banda wanda ya haifa da ita fadima akwai wanda ya haifa daban-daban ah, ban iya tunawa gaskiya yawan sa'ansu yanzu

ya ce a bar tukin na ji na ba mu labarin annabi ne a dago eh, sai zai sami mai motar ya neme ya fi mashi abin da ya mashi a lokacin da yake tuka masa mota da cutar da ya masa inda ya ce a bar tukin yanzu in ko yana nan yana tuke shi da kan shi na ga ya lissafo ya san laifi ne duka ba daidai bane abin da yake sai ya tuba ya gyara ya daina domin neman dacewa haƙoƙi tsakaninka da mahalicci idan ka yi ba daidai ba ka ce Allah na tuwo shi kiran sai ya fi ma amma in ka cuci wani shi ko ka ce ka tuba sai ka kuma nemi shi wannan haƙƙin da ka taɓa na shi sai ka mayar masa da kansa ko ka nemi ya fi maka ko ka mayar mashi shi ya sa kullum ya kamata mu rika ganin girman girman haƙƙin na taɓa haƙƙin wani abin halitta ko kafiri ne ka cuce shi sai an yi hisabi gobe kiyama karka ce shi kafiri ne wuta zai tafi dama ka cuce shi ka cuci banza a'a ko dabba tsakanin akuya da akuya sai an yi masa hisabi to balle kuma dan adam da dan adam to balle kuma kila wannan ma mai mota ta ka kila wani alhaji ne saboda haka sai ka je ka same shi ka nemi yafi maka kai kuma Allah ya kara gyara zuciyarka ya canza maka da abubuwa mafi alkhairi cewa hmm. eh, tambayar shi tana da kyau don wannan kila sai fahimta ba daidai ba ko ma'ana janna dama ita ce gona ko lambu wurin da yake mai abubuwa dausayi da abubuwa su yake kira janna da larabci shi yasa aka kira ita aljanna wacce za a shiga saboda ta kunshi duk wannan abubuwa na fure da abubuwa na kore da na jin daɗi da ruwa da koramai da duk shi yasa aka kira ta janna ko jannat amma a lugha ta larabci aljanna ana nufin lambu ko da hausa ka ce gona saboda ita fassara ana kusanto da ma'anan ne yadda shi mai saurari zai gani an fahimta da kyau tambayar shi tana da kyau malam na kasance da wani kuma to wanda yake da larura ba zai iya azumi ba aka ce ciyar idan larura wacce ba ta warke ba ce to kuma shi ya ce bai da abin da zai ciyar ɗan a yanzu a yanzu da yake magana bai da shi shi kenan yana nan a haka yana yana ta jira gobe Allah ya hore mai shi kenan sai ya ciyar jibi a gama azumi an gama azumi bayan azumi Allah ya buɗo mashi sai ya ɗau wannan abinciyar an fahimta da kyau in kuma har ajalin shi bai sami da zai ciyar shi kira ba komai a kai shi amma duk da Allah ya lawata mashi yau ya sami buɗi sai ya ɗauka ciyar da miskinai wannan azumi da ya sha tunda an mashi afuwa ta rashin azumin cewa shikenan zai ciyar to cirewa kuma bai da abin ciyarwa shikenan ta a daidai lokacin ba ta akan shi amma da Allah ya lawata mai shikenan sai ciyar Allah ya ba shi abin ciyarwa Allah wanda yake cewa na ji wasu suna cewa ƙarshen hmm. ai mun karanta wurin da muka zo tafsiri kila lokacin bayan ko da muka zo surat tin mun karanta shi harshen wannan sura tana karewa da tambaya ne ko hmm. mecece a ƙarshe alaisallahu bi akamil hakim shin Allah ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba ko mafi iya hukuncin masu hukunci kaga kamar tambaya ake ana neman amsa ka to duk amsar da tambaya da ta so da alaisa amsa ta bala ne ba na'am ba in ka ce na'am kamar ka ce eh Allah ba shi ne amma ka ce bala ka ce a eh, shi ne an fahimta da kyau to wannan a larabce kenan to amma su malaman tafsiri kullum suna taka tsantsan shin faɗin wani abu yana da asali da tushe annabi ya karanta ayar sahabbai sun karanta an ji sun yi haka ba ji ba annabi in ya karanta ta baya faɗin haka ɗin sahabbai ma ba sa yi daga baya aka sami wasu su a fahimtar su da larabci irin wannan bai in ta kare za ka kare ta bala wa nahnu ala zalika min shahidi eh mu akan haka cewa Allah shine mafi iya hukunci masu hukunci mu masu shaida ne akan haka to sai a tambaye ka ina ka samu ƙarin aka ce ana faɗi amma bai inganta ba da can cikin suratun kiyama ne ina jin ko shi ma ita ma ta ƙare da irin wannan tambaya din Masa da muka karanta mun kawo cewa malamai sun ce abin da ake faɗin bai inganta ba shi yasa in ka karanta ka tsaya kawai ba ruwanka ba buƙatar wannan ba da amsa taka Allah yake cewa ta mutum zai aiki don Allah yake ba da mutane ba. magabata suna cewa ba abin da ke masu nauyi irin ikhlasi shi yasa suke makansu jarabawa tsakaninsu da khilasi tambayar tana da kyau shi shine jaraba su ha abinan din kan suke na abubuwan da suke dan Allah suke koko wani abu ya shiga na ku dubi Umar dan Khattab ko yake tambayar Huzaifa yace kai ne abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam kai annabi ke gaya ma sirrinsa ko ko ina cikin munafukai ne tunda shi annabi ya san munafukai ana gaya mai wani munafuki ne wani shi kuma yana iya gaya ma abokin sirrinsa to kaga jin me yasa Umar yake wannan saboda me taka tsantsan da kullun guje ma abin da yake ba daidai ba nifaka munafunci da ayyuka irin na munafukai da kuma riya din kanta ya za ka ka gane aiki don Allah kai ba don Allah kai wannan kai ne za ka tuhumi kanka da kanka sadda kake aiki mu ɗauka na ji ne kana karatun ƙur'ani kana daga sauti da murya ka mai zaƙi sai ka ji mutane ko suna kabbara ko ka ji alamar dai wani abu sai ka ji kamar kana jin daɗi ko ba ka bani ko kuma sadda ka bayar da abin da aka faɗi sai ka rika jin daɗi na faɗin da ake wannan alamar ya tana nema ta ɗan shigo maka kenan an fahimta da kyau amma abin sadda kai baka so gwani sani inda wani ma zai sani zaka ce zaka ji babu daɗi ya aka yi ma abin nan da kai har wani ma ya sani kuna fahimta da kyau to wannan kana ta kokarin ka kauce ne mariya ayyuka ne masu abin nan annabi ya ce karaman shirka ita ce me ita ce riya karamar shirka ce kuma tana saɗaɗawa cikin al'ummar musulmi sai tana ba ta barin malamai ba ta barin masu kuɗi ba ta barin masu mulki kowa sai dai mai ta roƙon Allah ya tsare mu da ayyuka na riya shi yasa ake addu'a Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya Allah ka tsarkake zukatanmu daga munafunci kuma ka tsarkake ayyukanmu daga riya shine saboda haka kullum in kai abu ka ga kana kana jin daɗi kana wani abin nan ana faɗi kana ta to ka ji tsoro wataƙila shi ɗaya na so ya ɓata maka aiki ko kuma a'a na ji ne ana ji ana taiba kana abin nan shi yasa kullum a bangaren masu karantawa almajirai ake hattara magabata shi yasa suke kafa kafa da duk abin da za a zo a rika tila masa ƙasa malami na karatu ana kabbara ya rika jin daɗin kabbara shi ya wani abin nan to ya hattara ɗaliban su rika masu sa'in kabbara tana da asali tun zamanin manzo wani lokacin annabi zai wani abu sahabai su yi kabbara inda ta dace a kabbara ɗin babu laifi amma kabbara irin wacce za ta sa malami ya rika jin wannan haɗari ne ko kuma samar da 'yan agaji da za su rika ma malami abin da shi ma in bai sa zai rika jin shi din nan fa ya isa shi ma mutum ya rika kaffa kaffa yana ma yan agajin fada haka nan kai ma mai mulki musamman protocol irin na Najeriya gaba yan sanda baya yan sanda ko je wani ke wani dan waki ba mu labari wani babban da da aka a nan kasar yana tuna lokacin da yake soja babba jana ya ga yadda in suka zo wurare checking point yadda za a yi jiniya kawai ba wanda ya sai tsare su da ya ritaya aka zo ya ga wannan masu ba da abin nan hanya an suna mota suna zuwa da dai wurin an daga masa hannu sai ya tuna da can ya ce haka duniya take to kaga in dai haka abin yake kaga wancan yanayin ka shige shi yanzu abin da ke halaka wasu shugabannin mu kenan ana tare a sahun gaba ana sallah da ya shiga wannan harka protocol din shi kenan abokinka ne tare kuka karatu kila tare da kuke komai amma shi kenan ba ka bashi shi kana ganin shi na ganin ka ba zai abin nan ba shi ke wai shi mulki kawai kaga hadari ne irin wannan sai mu ce ta kafa kafa in an jarabce ka da irin wannan kai kafa kafa kada shi ɗaya kai kai baro haka dukiya kuɗi suke kana ganin kai ba matsala ta ko ina ka shafa nan kuɗi can wancan banki ko ina yanzu zamanin alat din nan zamanin transfer a waya kai ba ruwanka sai ka rika ma mutane kuma rairai nasu da ganin girman kai in ba sa'a ba sai shaidan ya ɓata maka ayyukanka shi ya samu ta roƙon Allah ya samu cika da imani Allah ya tabbatar da zukatanmu akan imani Allah ya kare muna masu imani yana jin shi kenan ko to kullum muna addu'a muna ta tawassuli da suna Allah kyawawa da sifofinsa maɗaukaka yi mana afuwa yi mana gafara ya biya mana buƙatunmu na alkhairi laifukukanmu ya yafe mana ba don halinmu ba yanayin mu Allah ya fara sauka mana da ruwa muna addu'a ya sanya masa albarka ba mu damina mai albarka muna azumi da muke yassare mana shi marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya shugaban kasan mu Allah ya kare shi da lafiya Allah ya tashi kafadarsa Allah ya karfafe shi ya ba shi ikon gudanar da mulki bisa daidai abubuwa da yake na kurakure Allah ya gafarta masa Allah ya ba shi ikon yin daidai ya ba shi mashawarta nagari gari wanda wanda suke yi don taimakonsa Allah ya taimake su wanda suke don rusa shi Allah ga ka ga sunan masu shirwa ne Allah ka shirye da su ba masu shirwa bane Allah ka mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya kare mu da imani wata sama Allah ka shirye mana da su Allah ka shirye mana da zuri'an mu Allah ka dora su hanya madaidaiciya Allah ka ba su abin yi Allah ka wasa Allah ka ba da wadata wannan gari namu Allah ka sanya masa albarka shugaban sa Allah ka taimake su wannan masallaci da ake gina mana don fadada wannan masallaci mai aikin Allah ka taimake shi shi ma Allah ka sa masa a mizani Allah ya ba su ikon gamawa Allah ya ba da ikon kammalawa Allah ya ba da ikon kammalawa dukkan masu ayyuka na alkhairi muna addu'a Allah ka saka masu Allah ka saka masu na fili da na koyi duka Allah ka ba kowa ladansa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta hatta sabru fatubile. Thank